الدعاء هو العبادة والعبادة هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى حبا وتعظيما الدعاء إظهار فقر وحاجة وتذلل من العبد الفقير الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلى الله عز وجل القادر على جلب جميع المنافع ودفع جميع المضار والذي إذا أعطى الأولين والآخرين, والآخرين جميع مطالبهم وحقق لهم جميع مآربهم لا ينقص ما عنده قال الله تعالى في سورة النحل ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال في حديث القدسي الجليل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ibadallah ai ma yanqusu bal yatafaddalu ala ibadihi bi ni'amihi wa yuhibbu minhum an ya'tarifu bi faqrihim wa dhullihim wa hajatihim ilayhi qala allah tabaarak wa ta'ala fi suratil an'am wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'annahum yatadarra'un بل إنه عز وجل يقبر من عبده إذا لم يسأله حاجته قال الله قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يقبض عليه روى أحد العلماء رأى أحد العلماء رجلا يتردد على أحد الملوك فقال له يا هذا تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفى عنك غناه وتترك من يفتح لك بابه ويظهر لك جناه ويقول ادعوني استجب لكم وقد قيل وقد قيل في شعري لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تهجب الله يغضب إن تركت سؤاله wa bunayya adama hina yus'ala yaghdabu faman alladhi da'ahu falam yujibhu waman alladhi waqafa ala babihi fatarada waman alladhi sa'alahu falam yu'tihi waman alladhi istaghfarahu falam yaghfir lahu qala allah ta'ala fi surati an-naml amman yujibu al-mudarra idha da'ahu ويكشف السوء ويجعلكم hulafa الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون من الذي نجى نوحا من الغرق ومن الذي ومن الذي أنقذ إبراهيم من النار ونجى إسماعيل من من الذبح ومن ومن الذي أخرج يوسف من البئر ومن ومن الذي رد على يعقوب بصره وكشف عن أيوب ضره من الذي نجى يونس من بطن الحوت ومن الذي أنقذ موسى من فرعون وجنوده ومن الذي وهب يحيى لزكريا بعد يأس وقنوط إنه الله رب العالمين إنه الذي أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك إنه الذي بيده خزائن الملكوت والملك فليس للعبد معين على مصالح دنياه ودينه إلا الله عز وجل فمن أعانه فهو المعان ومن خذله فهو المخذول مخذول فهذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يؤتي الأمة جميع درسا في الثقة به سبحانه وتعالى على لسان الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أجمعين فيقول له إذا استعنت فاستعن بالله wa idza tawakkalta fatawakkal ala Allah wa idza sa'alta fas'alillah wa alam anna al ummah واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السهول ibadallah ibadallah inna allaha azza wa inna allaha azza wa jal taubata an ibadihi wa ya'fu an kathir fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim dukkan godiya da dukkan yabo da dukkan zinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna roƙonsa da ya kaɗe mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu ya tabbatar da mu kan daidai ya karɓi addu'o'inmu ya karɓi tubanmu ya gafarta mana zunubanmu ya ku ‘yan uwa masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja da ƙima da martaba musani addu'a ita ce makamin mumini addu'a ita ce ƙarshen abin da mumini musulmi zai yi riko da shi ya samu mafita a duk abin da ya taso masa na rayuwarsa shi ne mafi ƙarfin sababi wajen tunkuɗe duk wani abu wanda ake yake abin ƙi ko abin da bai da daɗi shi ne mafi ƙarfin sababi da ke tabbatar da abin da ɗan adam ke buƙata a karan kansa ko a kan iyalansa ko akan ƙasarsa ko akan al'ummarsa ita addu'a ibada ce gaba ɗaya ita kuwa ibada ita ce ƙanƙan da kai da kuma rankwafar da kai da ɗaukar kai ba komai ba a gaban Allah subhanahu wata'ala saboda tsantsar ƙaunar da kake wa Allah da kuma ƙantsar girmamawar da kake wa Allah addu'a ita ce mutum ya bayyana talaucinsa da buƙatarsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kaskantuwarsa shi bawa wanda yake fakiri mai rauni zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake shi mai ƙarfi ne kuma mai iko ne akan komai shi bawa bai mallaki komai wa kansa ba na cutarwa ko na amfanarwa amma Allah na iya cutar da shi ko ya amfanar da shi ma'ana Allah na iya dora mar cuta ko kuma ya dora masa amfani Allah madaukakin sarki shine mai iko akan jawo dukkanin abin da yake mai kyau mai amfani kuma shine mai tunkuɗa dukkanin mummunan abu shine wanda ya ba wa na farko suka rayu suka gama rayuwarsu suka koma lahira kuma shi ya alkawarin horewa na ƙarshe waɗanda su ne suke rayuwa a halin yanzu dukkanin buƙatunsu, da dukkanin damoyinsu da dukkanin matsalolinsu shi ne wanda zai tabbatar da dukkanin buƙatar kowa kuma ya ba shi buƙatar. ba tare da wannan din ya rage masa komai cikin abin da ya mallaka ba subhanahu wata'ala ya faɗa mana haka a cikin suratul nahl Allah ya ce ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baqi abin da ke gurin ku ne ke karewa ke karkewa karkab a neme shi a rasa amma abin da ke gurin Allah diyan da ya fayar diyan da ya iba ya bayar to wannan bai ainihin wato a rage abin da ke hannunsa ya zo a cikin hadisin kudusi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku da waɗanda suke matattunku da rayayyunku za su haɗu a guri guda ɗaya duk su taru gaba ɗaya kowa ya ƙure buƙatarsa a gurin Allah kowa ya ƙure damuwarsa a gurin Allah kuma Allah ya bawa kowa buƙatarsa kowa ya magance masa damuwarsa da matsalarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ce wannan abin ba zai rige komai a cikin mulkin Allah ba sai dai kamar yadda za a tsoma allura a cikin teku idan aka ciro ta ruwan da ya dan makale a jikin wannan karan allura din in dai ka yarda ya rage wa tekun nan wani abu to ka yarda cewa wannan abin da Allah ya bawa kowa ya rage wani abu a gurin Allah subhanahu Ta'ala, amma idan baka yarda cewa allura a cikin teku don an tsoma ta ba ta rage wa Allah komai cikin mulkin shi ba to ka yarda cewa babu wani abu da ɗan adam zai roki Allah ya biya shi wannan bukatar kuma ya zama wannan abin ya rage wa Allah wani abu na abin da ya mallaka Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana cikin wani hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wancan hadisin na allura Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi ya ce, hannun Allah a makare suke hannayen Allah a cike suke hannayen Allah a makare suke la yaqbiduha nafaqatul laili wannan hari. ciyarwar dare da yini bai rage abin da ke hannun Allah saboda tsabar cikarsu manzan Allah ya ce ba ku gani ba ne yadda Allah ya ciyar da na farko ya ciyar da na ƙarshe ya biya wa sammai bukatunsu ya biya wa ƙasai bukatunsu ya biya wa dabbobi da ƙwari bukatunsu ya biya wa kowa bukatarsa kuma wannan abin bai rage abin da ke hannun Allah na dama ba ba abin da yake rage hannun da yake hannun Allah subhanahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ma so yake yi ka nuna ƙasƙancinka. da buƙatar ka zuwa gare shi ka nuna damuwarka da ka zuwa gare shi kai a wani lokaci ma Allah yakan jarrabi mutane ne dan su roƙe shi ya biya musu buƙata kamar yadda ya zo a cikin suratul an'ami Allah ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablika haƙiƙa mun tura ainihin wato zuwa ga wasu al'ummatai kafin kai ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun tura musu al'amura wanda suke mabambanta fa akhadnahum bil ba'sa Allah ya ce sai muka kama su da ainihin wato fitintunu da masifu wabbarai muka kama su da ainihin wato cututtuka da matsaloli la'allahum yatadarrauna mun musu haka ne ko za su juyo su waiwaice mu su roƙe mu kuma sai mu yaye musu wannan ya zo a cikin suratul an'am aya ta 42 malamai suka ce daga cikin ɗabi'ar ɗan adam galibi idan ka ainihin wato je masa da bukata yakan bayyana maka talaucinsa da damuwarsa shi ma bai cika sakewa ya faɗa maka cewa a wadace yake dan haka ka zo a daidai bana a dumbulo a baka ba a'a ta zai dinga bayyana ma sa ne ƙarshenta zai dinga bayyana ma damuwarsa ne ko da ku abin da yake faɗan nan ba haka bane zai gaya maka don karka sa ran samun wani abu a gurinsa yasa wanda daga cikin wasu malamai ya gamu da wani mutum ya je yana ta kaiwa da komowa ala ahadil muluki a gurin ɗaya daga cikin masu mulki yana neman sai ya biya mar bukata yadda wasu zaka ga suna yi su buga waya su sake buga waya su yi text su sake yin text yadda suka jajirce akan yi wa wannan shugaba waya da text da haka suka jajirce akan gaya wa Allah matsalarsu wallahi sun matallahi da Allah ya biya musu bukata a rana ɗaya wani zai buga waya ya kai sau goma amma wallahi ba zai ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sau ɗaya ba wancan da yake kira ɗan adam ne ya ƙi biya mar bukata wannan ku da yake kira Allah ne da yake kira Allah ne da zai mar wannan close marking ɗin yadda yi wa wancan ɗan siyasa close marking da zai dinga bugawa Allah yana masa magana yana mar kirari akalla sau goma ko sau ashirin da yake yi wa wane wallahi da bukatarsa ta biya ba tare da ainihin wato wani bata lokaci ba amma saboda tsabar ruɗu da hayaniya irin na ɗan adam sai ya gwammace matsawa ɗan adam ɗan uwansa akan bukatar shi ya gagara yi wa Allah wannan close makin ɗin kuma daga ƙarshe ya rabu da Allah kuma bukatarsa bata biya ba to shine wanda daga cikin magabata ya gamu da wani ya taraddadu ala ahadil muluki yana ta kaiwa da komowa akan ɗaya daga cikin masu mulki ya gan yau in an jima ya sake ganinsa da safe ya gan shi ya yi sammako da daddare ya gan shi ya yi dare ko kula shi ba a yi ba sai ya ce masa ya haza haba bawan Allah tazhabu ila man yasuddu na Kababau. kana tafiya gurin wanda ke toshe ma kofa ke tare ka yana toshe ka wa yazharu laka faqarahu yana bayyana maka hi talaka ne shi ma bukata yake da ita ya dinga marerece ma yana nuna ma hi ma damuwa yake ciki taimako yake nema wa yakhfa anka ghina yana boye maka wadatar da Allah ya mar bai so ma ka gane ya samu bai so ka gane yana da shi bai so ka gane ya wadata yana ta ɓoye ma wannan amma baka daina sintiri a gurinsa ba yace ce wa tatruka man yaftahu laka baba kana watsar da wanda ya bude ma kofa shine Allah wa yazharu laka jina ayoyi ga sunan burjik suna nuna maka Allah ya nuna maka shi wadatacce ne wallahu al-ghani wa antumul fuqara Allah da kansa yace ni mai kudi ne ni mawadaci ne ku talakawa ne ku neme ni in ba ku bukatar ku la ilaha illallah Ɗan adam na zu kana zuwa gurin sai yana bayyana ma hi talaka ne alhalin yana da shi yana toshe maka kofar ka kofar sa kana cewa sai ka shiga kana bayyana masa matsalar ka yana bayyana maka tasa matsalar shi ma Allah kuma yana ce maka shi wadatacce ne yana da shi bai karewa zo in baka amma ka watsar da Allah ka rungumi dan adam Allah ka kiyaye mu daga zumewar zuciya da rashin lissafi Allah ka kiyaye mu daga irin wannan tunani ya Allah da aka ce kana kokari ka zo gurin ka je gurin ɗan adam bai sauraron ka ga Allah yana bayyana maka mawadaci ne wa yadhharu laka ginahu wani daga cikin mawaka yana cewa la tasalanna bunayya adama hajatan ka ainihin wato doki ɗan adam wata bukata wasalil ladhi abwabuhu la tuhjab ka roƙi an adam ka roƙi Allah wanda kofar sa ba a tare ta sai ce Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yakan yi fushi da bawa idan ya daina roƙarsa wa bunayya adamu hina yus'ala yaghdabu dan adam ko daga an roƙe shi yakan ainihin wato a yi fushi ne Allah madaukakin sarki ya karɓa mana a cikin suratul ghafir aya ta 60 yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roƙe ni zan amsa muku sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina kai waɗanda ma suke girman kai in ji Allah game da roƙona wallahi sai na higar da su wutar jahannama suna kaskantattu sagirina mudillina suna kaskantattu shine ma'anar sayadkhuluna jahannama dakhiri ai sayadkhuluna an-nara sagirina mudilli Allah ce wallahi tunda ba sa roƙona sai na danna su a wuta suna kaskantattu wulakantattu Allah ka kiyaye mu daga wulakancin lahira ya ku ƴan uwana masu albarka mu sani wallahi muna cikin hali na tsananin bukata a cikin wannan kasar kuma wallahi babu wanda zai amsa mana tsananin bukatar mu in ba Allah waɗannan mutane dai da kuke gani kuna ga abubuwan da suke ta faruwa kuna ga abubuwan da yau da gobe take ƙara kawowa kuna ganin yadda suke ƙara zuma al'umma cikin bala'i da tashin hankali duba dai harkar tsaro yadda take ƙara damalmalewa take ƙara wargajewa wallahi ba mu da mafita sai Allah subhanahu wata'ala waɗannan ba su shirya fitar da mu daga cikin wannan halin ba kuma su ma wallahi sai sun nemi taimakon Allah yasa izzar da wani lokaci ma suke nunawa cewa za su yi maganin matsalar wallahi yana daga cikin abin da yake jawowa Allah bai karɓa musu abin da suka tunkara saboda suna sa abin da izza da fawa da nuna cewa sun fi ƙarfin kowa Allah sai yana nuna musu ƙasƙancinsu da wulaƙantuwarsu amma da za a haɗa da addu'a a haɗa da neman yardar Allah da neman dacewar Allah wallahi tallahi da bukata ta biya amma abin takaici da abin mamaki shine jirin yadda al'ummar mu. ba ta kula da wannan don haka su ma kansu ba su shirya wa abin ba balantana kuma mu ƙanana waɗanda muke ƙasa da su saboda haka muna cikin bala'i ba mu da mafita sai Allah duk abin da za a faɗa mun faɗe shi akan wannan mimbari duk abin da za mu ce mun ce duk jan hankali duk wata aya duk wani hadisi duk wata faɗakarwa mun yi ta mun yi da sanyi mun yi da zafi har da ashariya mun yi akan mimbarin nan duk saboda su ji su ji tsoron Allah su gyara amma ina har yanzu yanzu dai ku duba in ba wulakanci irin na al'ummar shugabancin kasar nan ba in ba cin mutunci irin na jagororin al'umma a kasar nan ba ko wata guda ba a baro daga al'amarin da ya shafi zanga-zanga akan tsadar rayuwa da yunwa da fatara da tashin gauran zabe na man fetur ba amma kwana biyu da suka wuce sai ga sanarwa daga nnpc cewa an mai da man nan ya koma kusan dubu ɗaya babu yan nerori wannan a gidajen mai na gwamnati kenan ko kuma ka ce gidajen mai na shugaban ƙasa idan ka je ka sauran gidajen mai waɗanda ba na gwamnati ba wanda in sun je sai sun yi haka sun yi haka sun yi haka sannan su samo man wallahi a wasu lokuta kar ku dinga ganin laifin waɗanda suke ƙara kuɗin mai a cikin gidajen man su na private na rantse da Allah na yi hira da wani cin hancin da za ka bayar kafin a yarda a sayar maman sai hankalinka ya tashi sai ka wato ƙasa ce ta jagwalgwale mana ta jagwalgwale ina mai in ka san ma'anar jagwalgwalewa to ka ƙara jagwalgwalewa plus jagwalgwalewa akan yadda ƙasar nan ta dawo duk wani abu da za ka yi a ƙasar nan sai ka biya sai ka yi kaza sai an bawa na kaza sai an turawa na kaza sannan ya iso hannunka to a lokacin ne fa za ka yi tunanin kai kuma me za ka samu bayan ka cire waɗannan expenses ɗin da ka kashe wajen mallakar wannan abu haƙƙi ne a naka a ma'aikata amma ba za a baka ba sai ka biya haka ne jama'a ko ba haka bane ba za a baka ba sai ka biya promotion ne ba za a baka ba sai ka biya idan mace ne a ce sai an yi zina da ita wata ta gwammace gara ta haƙura da promotion ɗin ta samu promotion ɗin lahira wurin Allah subhanahu wata'ala abin ba da ke faruwa a ƙasar kenan don haka idan kuna ganin laifinsu ta wani gefe cewa suna cikin masu sama a cikin fitina wallahi kuma ku ɗaga musu ƙafa domin akwai abubuwan da wasu ba sani ba yadda suke samo man yana da matukar wahala kai ne baka sani ba yanzu akwai gidan man da na sani yana daga cikin waɗanda suke da mutunci da ƙoƙari wajen sassauta wa al'umma na rantse da Allah ya ce min ya fi wata takwas bai sami gidan bai sami mai ba kuma yana daga cikin gidajen man gwamnatin da ake ikirari da su yace bai san ba ce wala wala me ya faru yace malam mai ne kafin ka sami sai ka ba wa na dubu ɗari kaza sai ka ba wa na dubu ɗari kaza sai ka ba wa na dubu tamanin sai ka ba wa na dubu hamsin in ka haɗa ka haɗa sai ka ga kafin tankar man ta zo maka ka kashe wasu miliyoyin kuɗi sannan idan aka zo aka juye ma haikali lissafin idan ka cire wannan miliyoyin to kai kuma nawa za zaka samu sannan ka sa riba yace malam gara na hakura Allah ya kawo min ta wata hanya wallahi wallahi in ta kama zan iya kama sunan shi domin sananne ne a garin nan ba wani boye ba ne so da irin wannan ne jama'a ƙasa za ta zauna lafiya ana cikin wannan an yi zanga-zangan nan nan muka zo mu babu abin da ban faɗa ba ba shawarar da mu ba wa gwamnati ba babu jan hankali da mu yi ba al'umma da suka taso suka yi yunkurin sai sun yi fito na fito da gwamnati muka ce mu ba mu yadda ba kuma iya fahimtar mu kenan babu abin da aka bamu iya fahimtar mu kenan mu yadda ba muka ce ba mu yadda ba babu irin zagi ba cin mutunci ba nau'in cin zarafi ba nau'in tozarci da ba a yi mana ba muka ce muna nan aka zo aka yi wannan abun abu ya zo bai ba da nasara ba dama mun hasahi cewa ba zai yi wahala a samu nasara amma ta inda za ka gane gwamnatin nan akwai maganar da wasu malamai suka yi cewa suna zargin kamar so ake sai an kifar da kasar suna zargin kamar ma gwamnatin so take amma yi zanga-zangar abin da ya faru tsakanin shekarun jiya wacce zuwa yau wallahi yana nema ya tabbatar mana da haka jama'a ya za a yi a ce ko wata guda ba a gama fitowa daga danne mutane da saka musu su ji tsoron Allah kar sai fito na fito da asarar da aka yi yanzu ku zo ku yi wasan cewa mai ya koma kusan naira dubu ɗaya me kuke nufi da wannan al'amarin muna so mu gane me kuke nufi ne me kuke nufi me kuke nufi kasar kuke so ta kife yaki kuke so a yi a kasar ku fito da ran mana ku gaya wa mutane me kuke bukata da kasar amma wannan munafurce munafurcen da kuke yi da waɗannan abubuwa da kuke tusowa al'umma na rantse da Allah Allah ba zai bar ku ba gara ku fito karara ku faɗi cewa raba ƙasar kuke so ku yi a'a yaƙi kuke so a tare a ƙasar a'a so kuke ku cifar da arewa ko me kuke so ku yi ku fito ku faɗa a san ina kuka dosa amma ni na san ba za su fito su faɗa ba ina dai tambayar ne kawai ba za su fito su faɗa ba a haka za su ci gaba da tusawa mutane baƙin ciki da takaici har sai rigima ta tashi a kasar bala'i ya tashi a ƙasar sai su ce ai ba laifinsu ba ne sai a ce ai ba daga kudu bane ne ai daga arewa ne ai hi ya jawo yanzu don haka dole a raba kasar don haka dole kaza don haka hi sa abin ya jawo yaƙi haka na rantse da Allah in ba irin wannan manufofin ake nufi da wannan kasar ba ban ga dalilin da zai sa a zo a ce an ƙara kuɗin mai a wannan yanayin ba ban ga dalili ba yanzu ku duba dangote a ranar da dangote ya tace man sai yana kokarin ya yi announcing a zo a fara saya a ranar aka yi wannan karin kudin man don ka gane akwai munafurci a ci sai ga dangote na jihi da kunne na ana tambaye dan jarida na tambaye shin wannan man naka da zai fara fita akwai yiwuwar farahinsa ya zama ƙasa da wanda yanzu gwamnati ta yi announcing ya ce gaskiya zai yi wahala to don Allah ku gaya mun meye amfanin refinery mu Dangote a gurin talakan Najeriya don Allah yace shi dai ya san za su wadata kasa da mai a yanzu haka sun tace man da ko a ina ake bukata komai adadin yawansa ya fi karfin 'yan Najeriya amma maganar mai ya sauka yace gaskiya baya da tabbaci wannan da kunne na naji shi sannan yace hatta ma ƙayyada farashin man sahi kansa refinerin sa ne ba a hannunsa yake ba a hannun NNPC yake to NNPC ta ce na tama na ma ba da ita ta tace na ma naira ɗari tara da wani abu ko ɗari takwas da casa'in da wani abu to ita kuma take da haƙƙin sanar da farashin man ɗangwate don Allah gaya min ta ina talakan Najeriya zai samu sauƙi gaya min ni dai ban sani ba to tunda waɗannan abubuwa suna ƙara zama haka shine muka ce to babu wata mafita yanzu na rantsi da Allah illa mu gaya wa Allah ya Allah duk wanda ya kifar da mu Allah ka kifar da shi ya Allah wannan kawai shine za mu ci gaba da gaya wa Allah za mu faɗi ayoyi da hadisan addu'o'i yanzu kan kun fi ƙarfin kun fi ƙarfin kowa a ƙasar ba mai faɗa muku ku ji ba mai ba ku shawara ku ɗauka amma wallahi muna da wanda ya fi ƙarfinku shine Allahu rabbus samawati wal ardi za mu gaya mar kuma za mu yi addu'o'i za mu faɗi sirrukan addu'o'i da za a yi ta suburbuɗa muku na rantse da Allah sai Allah ya kifar da ku wallahi tunda matsiyata ne ku ba ku jin magana ba ku jin shawara ba ku sauraron talakawa da al'umma to za ku saurari Allah in ba ku saurare shi ba kuma shi yana da iko akan ku zai taka kowa ya danna kowa wallahi ya Allah duk wanda ya danne mu Allah ka danne ya Allah matsiyatan banza matsiyatan wofi malam saboda haka ku saurari addu'o'i Allah yanzu muna cikin allazi yuzi al wanda yake cikin matukar bukata ba mu da wani mai taimakon mu jama'a ba wani wanda kake gani a ƙasar nan wanda yake yunkuri wanda ma ya yunkuro yana so ya wani abin kirki take shi suke yi muna kallo duk wanda ya dan yunkuro ya dan yi gaskiya gaskiya ya dan faɗi kaza kaza ya dan faɗi kaza kaza yanzu kuna ga ai mun faɗa muku anan cewa hatta malamai masu tsokarin faɗin gaskiya suna so he sun cinna musu wutar fitina to ga hinan Dr. Abdullahi Gadan Kaya ya Allah ka bawa Dr. Abdullahi Gadan Kaya kariya ya Allah Allah madaukakin sarki ka kiyaye shi daga bala'in da ya tinkare shi magana bawan Allah nan yayi akan cewa an samu wasu masu kokarin auren jinsi sun taru a Bauchi suna kokarin shirye wannan badalar yayi wa'azi yayi nasiha yace a ji tsoron Allah iya fa abin kenan yanzu an hada shi da gwamnati har majalisa ta fitar da takarda tana kokarin tura masa akan tana gayyatar sa kotu ta gayyace shi ya zo ya ba da proof na cewa a ina ya samu wannan labarin, kuma a ina ake wannan abu yanzu da Allah tambaye ku da Allah a garin nan ba a kama yan auren jinsi ba ba a kama su ba a garin nan ba a kai su har gaban hukuma ba ba a yi hira da su yan jarida duka sun yada ba yanzu wannan abin ne har a ce maka yana faruwa a cikin har ka tsaya kana tunani abin da gahinan a TikTok gahinan a Facebook gahinan a kaza ashe bai kamata a yi wa dokta adalci a ji tsoron Allah a yi bincike a ji tsoron Allah a yi bincike ba yanzu dokta ne matsalar dokta Abdullahi gadon kai ne matsalar ku to ku gane wannan malaman da suka shaura mana waɗanda suke ƙoƙarin sa an karar da al'umma a kan bala'o'i to sun sako su a gaba to wala Allah ka yi murna kake yi an sako malamanka a gaba Za ka gane kuskurenka wallahi Ka yi murna ka yi murna da irin wannan aka fara an fara kenan kuma ba a gama ba fa akwai sauran za su biyo baya ba dai an ce ba za a daina faɗin gaskiya ba to shi kenan su kuma ba za su bari a faɗe ta ba to ya za a yi shi ne za su ɗau matakin da za su hana ka faɗin gaskiya su yi ka, su ma sharri su yi wane ba abin da ba za su yi ba to amma wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah ya ki wallahi sai haske musulunci ya cika da haka Allah ya ce amman yujibul mutarra idza ahu. waye yake amsa buƙatar mafi tsananin buƙata idza ahu yayin da ya kira shi wa yakshifu su yake yaye damuwa da matsala wa ji khulafa al-ardi yake sanya kuma yau a doron ƙasa a ilahun ma Allah yanzu akwai wani Allah tare da Allah wanda zai iya wannan wallahi babu Allah ce qalilan ma tadhakkaruna kadan ne suke tuntuntuni da tunani akan wannan karanta suratul naml aya ta 62 waye ne ya tsiratar da annabi nuhu daga nitsewa annabi nuhu an yi ruwan tufana wanda wannan ruwan tufana na san da ya mamaye duniya gaba ɗaya kakkab duniya amma da Allah madaukakin sarki ta yi sai ya tsiratar da annabi nuhu. Allah da kansa ya gaya mana annabi nuhu san da ya gaya wa ɗansa ka zo ka hau wannan jirgi ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau wannan jirgi tare da mu kar ka zama cikin waɗanda za su zama kafirai wanda Allah zai dilmiyar qala sa'awi ila jabalin ya asimu min alma yace zan tafi wancan dutsen zai tseratar da ni daga wannan ruwan da wannan mamakon ruwan sama qala la asima al yawma min amri illa man rahim annabi nuhu ya ce masa fa babu wanda zai tsira fa in ba wanda ya shigo jirgin nan kuma Allah ya masa rahama ba Allah ya ce wahala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqina sai ga wata ijiyar ruwa ta higa tsakanin su sai ga hiya dulmi waye tsiratar da annabi nuhu ya dulmi yadda dan ne Allah waye tsiratar da annabi Ibrahim daga wuta mutanen annabi Ibrahim kafirai suka tara wuta suka yi majaujawa da ita akan cewa tsabar zafin wutar ba isa dauki annabi Ibrahim a je bakin wutar a jefa shi ba sai da aka koma can nesa aka sa majawjawa aka kulla annabi Ibrahim a jiki aka yi haka wul wul wul sannan aka sake shi sannan aka sake shi fadawarsa da wuta da yayi Allah ya ce kulla ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ce ya ke wuta ke zama mai sanyi da aminci akan annabi ibrahim wanda ya tsayratar da annabi ibrahim nan wallahi zai tsayratar da mu daga masifar kasar nan jama'a Allah ka tsayratar da mu ya Allah wa man alladhi najja isma'il min adh-dhabi wa ya tsayratar da annabi isma'il daga yanka annabi isma'il dan annabi ibrahim annabi ibrahim ya mafarki yace ya bunayya anni ni man in anni ra'at inni ra'atil manami anni azbahuka na gani a cikin bacci na ina yanka ka fanzur ma za ta ra me ka gani kala ya abati fa almatu umar yace baba ka aikata abin da ga dama ai na san mafarkinka umarnin Allah ne dan haka na sallama na hakura annabi ibrahim ya kamo annabi isma'il Allah da kansa yace falamma aslama wa tallahu lil jabina wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ruya inna kadhalika najzil mu'sinina Allah ya ce lokacin da suka amince da shi da dan dan ya yadda a yanka shi baban ya yadda shi ma ya yanka dan Allah ya ce sai muka kwala mar kida muka ce kai Ibrahim lalle ka gaskata mafarkin mu umarnin da muka baka ka dauke shi da gaske Allah a cikin wata aya ce wa fadaina bi bidhibihin azim muka fanshi annabi Isma'il da abin yanka mai wanda yake mai girma banda wannan waye ne yayi wa annabi ayyu durrahu tutarsa shine Allah subhanahu wata'ala wa ayyuba iznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimina. Allah ya ce fastadabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidina Allah ya ce katina annabi ayyu lokacin da ya kira ubangijinsa yace ya Allah ka ka shafe ni da cuta ka shafe ni da matsala ba ni lafiya kai ka fi kowa rahama da yayi wa mutane matsala ya Allah Allah ce sai muka amsa mishi muka yaye masa cutarsa muka ba bahi iyalansa tare da kwatankwacinsu tare da su wannan rahama ce gare mu Allah ce wa zikira lil abidina kuma ambato ne ga masu bautar Allah wannan duka yana nuna mana yadda Allah ke amsa bukata don haka bayi ku koma gurin Allah subhanahu wataala ku nemi biyan bukatar shi wallahi tallahi Allah zai biya mana bukata kuma zai yi mana yayi mana matsalar kasar nan wallahi insha Allahu ta'ala waye ne ya yaye annabi Yunus daga cikin kifi ya fitar da hisalin alin wa zannuni id dhahaba mughadiban fa zanna an naqdira alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina Allah ya ce tinada da zannun ma'abocin kifi annabi Yunus lokacin da ya fada cikin kifi jama'a duk bala'in da muka shiga a kasar nan ya kai bala'in da annabi Yunus ya fada wallahi bai kai ko rabin sa bai yi ba Allah ya yayi masa ko bai yayi masa ba ya yayi masa gahi nan qissar qur'ani ta tabbata mana da haka Allah ya yi wa annabi Yunus matsalarsa na rantse da Allah Allah da ya fitar da annabi Yunus Allah da ya fitar daga annabi da annabi Yunus daga cikin kifi wallahi tallahi zai fitar da mu daga matsalar Najeriya insha Allahu ta'ala amma ina ƙara jaddada mana cewa wallahi babu wanda zai fitar da mu daga damuwar ƙasar nan sai Allah kawai mu ci gaba da gaya mar waɗannan matsiyatan ba abin da ke gabansu in ba kansu ba ba abin da ke mu yanzu tunanin ma da muke ba wai maganar kansu bane domin idan ma kanka kake tarawa jama'a ba sai ƙasa ta zauna lafiya zaka ci abin da ka tara ba jama'a haka ne ko ba haka ba sai ƙasa ta zauna lafiya ne sannan zaka ci abin da ka tara to ƙasa ta zauna lafiya ba kai ma da ka taran uwar me zaka yi da abin da ka tara idan ana yaki. ko ana kashe-kashe ko ana fashe-fashe ko ana dukan juna ko ana kidnapping din juna ta ya za ka ji daɗin dukiyar to wanne irin tunani ne wannan kuna ta matse mutane har sai sun kai ga wannan matakin to in sun kai ga wannan matakin in sun kai ga matakin tinzira suka rikita ƙasa ku ya za a ku zauna a ƙasar yanzu waɗanda suka zama masu kuɗin ƙasar Sudan dan Allah yau ina suke a ƙasar shugabannin da suka rike wuta wa mutane a Sudan yau ina suke ba sa nan ruwa ake ba wa mutane a jarka suna sha ruwa ake ba wa mutane a jarka suna sha saboda me saboda bala'in da kasar ta fada da masifar da kasar ta fada al'amarin ya wuta tunaninmu ya wuta tunanina ya wuta tunaninka so idan ƙasa ta rikice ta burkice ta wargaje na rantse da Allah wanda yake jin ya tara wani abu a kasar ma sai ya dawo yana da na sanin tara abin da ya tara kaji mutum ya ɗebi kuɗin da wallahi wallahi ko a hankali ko a hankali wallahi bai kamata ɗan adam ya tara wannan kuɗin ba kuɗi malam kuma abin mamaki kowa ya tara ya mutu ya tafi ya bari wannan ya tara ya mutu ya bari wannan ya tara ya mutu ya bari kullum fa a haka ake wannan bai hana wane ya dauki izina cewa fa ko na tara ni ma kamar wane zan zama mutuwa zan yi waye ne ya tseratar da annabi Musa jama'a daga fir'auna da rindinarsa shine Allah fir'auna fa tsabar ya sha giyar mulki ta kai masa kiran hama ne wa fir'aunu ya hama nubnu li sarhan la'alli ablugul asbab asbabas samawati fa a ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kadhiba Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi fasudda anis sabil yace wa ma kaidu fir'auna illa fi ba. Allah da kansa yace fir'auna ya ce wa hamanu ibnu li sarhan gina min bene Alli ablugul asbab ina so in leko saman bakwai ne ai ba ai kafirci ba har yanzu duk tsiyar ku ai ba ku fare wa da ku fare wa Allah haka ku ga yadda Allah zai yi da ku wallahi ku fare wa Allah irin yadda fir'auna yi wa Allah ku gani in Allah bai dirka kar da ku barara daya har yanzu Allah yana daga kafa ne saboda masu sallah da salati da azumin nafila amma wallahi in ba dan da akwai masu bautar Allah ba da ƙasar nan ta zama da kifewa fir'auna yana gaya wa Allah haka la'alli ablugul asbab asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa kaji kalmar fa ina so in leko Allah Musa wa inni la azunnuhu kadhiba domin ina da yakinin cewa annabi Musa ƙarya yake ba shi da wani ubangiji face ni ba shi da wani Allah da yake bautawa ƙarya yake yi ni ne kawai abun bauta Allah ya ce wa kazalika zuyina li fir'auna su'u amalihi yadda kuka ji dinnan haka nan muka kawata wa fir'auna mummunar aqidarsa da mummunan aikin sa fasudda anis sabili aka tare shi daga tafarkin Allah amma me ya faru Allah ya ce wa ma kaidu fir'auna illa fi tababin kaidin fir'auna bai zama ba face cikin hallaka da waratsewa da wargajewa Allah ya ce mun wargaza kaidin fir'auna kaidin fir'auna bai je ko'ina ina ba ma kaidu fir'auna illa fi tabab kaidin fir'auna bai zama ba face cikin hallaka da watsewa da tarwatsewa to annabi Musa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan kariyar kuma wannan Allah da ya bawa annabi Musa kariya daga fir'auna ya bawa annabi Musa kariya daga hamana ya bawa annabi Musa kariya daga masifarsu na rantse da Allah ina da yakinin Allah zai wannan Allah zai ba mu kariya daga miyagun shugabannin kasar nan insha Allah Allah madaukakin sarki ya shirye da mu jama'a ana ruwan sama za mu dakata hudubar nan ta kare ba domin mu zo da lalluba kusan guda goma sha biyu waɗanda idan mutum yana so Allah ya karɓa masa addu'arsa wallahi sai ya karanta su kuma sai ya bi su ladabi ɗai ɗai ɗai ɗai guda goma sha biyu ko babu wani ladabi kwaya ɗaya wanda bai da goyon ayar alkur'ani ko goyon bayan sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da haka za mu zo da wannan ladubba insha Allah ta'ala na so mu karanta su a yau amma lokaci ya kure kuma gashi ana ruwan sama muna addu'a Allah ka sa mu gama da duniya lafiya to a lokaci guda kuma a ƙarshe wai bahaushe ya ce ana bikin duniya ake na kiyama tare da lalacewar ƙasar nan kuma ba a rasa masu ɗan ƙoƙari suna taimakawa bayan Allah suna rage musu ɗan abin da ainihin wato yake damunsu ko shakka babu kun san daga cikin matsalolin ƙasar nan akwai yunwa a ciki kuma yunwan nan daga cikin abin da ya haifar da ita akwai rashin tsaro akwai kaza akwai kaza sannan akwai rashin noma saboda ba tsaro sannan ba kuɗi a hannun mutane taki ne buhu biyu naira dubu ɗari za ka sayi ko ɗari ba kaɗan ko ɗari da wani abu wani yanzu idan ka bahi ɗari ba ta magana taki yake ba don haka sai aka wayi gari noma ya gagara a hannun al'umma to don haka daga mun ji wani ya zo zai yi yunkurin taimaka wa mutane musamman ba su abin kyauta saboda wallahi komai yadda ka rage wani ba zai bahi da kudin da zai mallake shi amma abin da zaka yi mutum yanzu wanda zai ratsa ransa kuma ya zama tabbatacce ne na taimako shine ka ɗauka ka bashi menene kyauta ko kowa ya sani a garin nan na Gombe sanatan Gombe ta tsakiya alhaji muhammadu dan zuma goji allah ya saka mishi da alkhairi ya kai kusan sati biyu in dai ka bi ta kofar gidan sai ka ga jama'a wani da keke nafe wani da jega wani da mashin wani da bajal yana ɗaukar taki ana rabawa kyauta a yadda labari ya zo mun ya raba tirela hamsin da hudu tirela ɗai ɗai ɗai ɗai hamsin da hudu dan Allah jama'a ko trailer hudu aka raba mutane za su je su sauki ko ba za su samu ba hudun ta kan a raba musu za su samu sauki ko ba za su samu ba to trailer 54 kowace trailer tana dauke da buhu 600 duk wata trailer za a sa mata buhun taki a cika ta to buhu 600 take dauke da shi kaga ya zama buhu 32,400 buhu 32,400 jama'a sanata gode ya taimaka ko bai taimaka ba muna addu'a Allah ya taimake shi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna su kuma waɗanda aka ba wannan taki muna jan hankalinsu da su tsoron Allah idan ka san ba noma za ka yi ba don Allah ka dubi wani ɗan uwanka mai noma ka taimaka mishi kar ka je ka sayar duk da cewa sayarwa ma kuma wani lokaci tana zama dole saboda yunwar da ake ciki wani abun yanzu bai yi wa ka hana mutane ba wallahi ba zai yi wa ka hana mutane ba saboda halin da suke cikin ne yake haifar musu da haka idan da wasu na yi don son zuciya da tara kuɗi to yanzu fa yunwa ake ƙoƙarin kora haka ne ko ba haka ba haka in ka san bukatarka da taki nan ba ta da yawa don Allah ka bawa wani wanda zai amfana da shi muna addu'a ɗan zuma goje da wannan ƙoƙari da kai Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya ƙara buɗa maka ya ƙara taimakonka akan abin da kai wa talakawan jihar Gombe da wannan al'amari da kai Allah maɗaukacin sarki ya saka da alkhairi kuma mu ma nan masallaci muna godiya domin an ba mu buhu biyar kuma mun raba waɗanda duk suka cancanta a raba musu saboda akwai manoma a cikin al'ummar da muke tare da su muna addu'a subhanahu ta'ala ya biya da aljanna Allah maɗaukacin sarki ya saka da alkhairi hadha huwa ma indana nawa billahi tawfiqi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum allah tabaaraka wa ta'ala